sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Aikin jarida na ɗaya daga cikin ayyukan da ke tattare da haɗura sosai. musamman wajen bankaɗo bayanan asiri da suka shafi aikata laifuffuka da masu mulki ko shugabanni ke ƙoƙarin ɓoyewa. Wannan ya sa tun dauri aka shimfiɗa dokokin gudanar da aikin, kuma aka sanya ɓoye suna ko kuma hanyar da aka samu wasu bayanan sirri da aka gabatar da rahoto a kansu domin amfanin jama'a. a baya-bayan nan an samu wasu matsaloli waɗanda suka nuna yadda jami'an tsaro ke tirsasa wa 'yan jaridu domin ganin sun bayyana yadda suka samu wasu bayanai. Yau shirin namu zai mayar da hankali kan wannan matsala, inda muka janyo masana domin fashin baki a kai. les voix des sans-voix tuées. Farfesa Umar Fati kai gama Adamawa kuma shehun malami a kan fannin aikin jarida da ke jami'ar Bayero ya yi mana bayani kan kaɗan daga cikin ƙa'idodin aikin jarida da ake buƙatar 'yan jaridu su kiyaye. To abinda za ka lura shine a aikin jarida mutum dole aiki da wa'yansu ya samo bayanai kuma bayanai da za rika samu za su zama masu yawa kuma mabambanta to a cikin wayannan bayanan wani lokaci za ga wayansu na sirri wayansu gaskiya wayansu karya saboda haka dole mutum ya amfani da hankalinsa da sanin makamar aiki da kuma irin koyar da aka masa ya san wani labari ne sahihi wanne ne za a iya amfani da shi ba zai cutar da jama'a ba to a irin wayannan uh, lokutan kuma lokaci za ga za a baka labari na sirri wanda wanda ya baka shi ba zai iya faɗan sunansa ba idan ya faɗi sunansa zai zama masa illa ko kuma mai yiwa mutum ne ma'aikacin gwamnati babban mutum yana da wani sirrin gwamnati da yake jin ya kamata jama'a su sani amma gwamnati bata so ba zai iya baka kai kuma matsayinka na ɗan jarida kana da wannan lasisi na wani lokaci da zaka iya fallasa magana to kaga a irin wannan halaye idan har ka kuskura ka faɗi ga wanda ya gaya maka labari to fa za ka sa shi cikin babbar illa cikin babbar matsala shehun malamin ya yi ƙarin haske kan dalilin da yasa 'yan jaridu ke ɓoye hanyar samun bayanai ko kuma masu basu irin waɗannan bayanai na asiri. To akwai wannan shar'in dama aikin jarida idan har mutum ya gaya maka labari sannan ya ce maka kuma ba na so ka faɗi suna na to fa dole ka bi wannan ka mutunta wannan alkawari da ka ɗauka idan kuma har baka son haka ya faru to ka gaya masa ka ce idan wane idan ka san labarin da za ka gaya baka son kira sunan ka to ka gaya min ko kuma idan har ya gama to ka ɓoye labarin ka ajiye shi amma kuma idan mutum ya baka labari labarin ya kasance karya ne to fa nan baka da wani alkawari kuma da cewa dole sai ka ɓoye sunansa domin shi ma so amfani da kai sannan kuma ta amfani da ba haka ba. Shu'aibu Liman shine sakataren kungiyar 'yan jaridun Najeriya ya ce ba daidai ba ne ɗan jarida ya bayyana inda ya samu labarinsa. Eh to kasan ko kaɗan ba daidai ba ne ɗan jarida ya faɗi asalin inda ya samu labari kuma ka'idojin aiki suka tanadi hakan da cewa bai kamata ɗan jarida ya faɗi inda ya samu labari ba ko kuma hukuma ta tilasta shi ya faɗa ana yin hakan ne saboda idan an yi lura da cewa aikin jarida aiki ne da na ƙasa na gyara demokradiyya na yaƙi da rashawa na yaƙi da duk wasu abubuwa da ba su da kyau to kaga bai kamata ba ɗan jarida ya faɗa asalin inda ya samu labari saboda ana gudun cewa idan an yi haka ɗin to za a ma daina ba 'yan jarida labari kuma aikin ba zai karɓo ba. Mun kuma tambayi sakataren ko waɗanda suka shata waɗannan ƙa'idojin aiki sun yi nazari kan abin da ake kira bukatu na ƙasa wajen ba da irin waɗannan bayanai? Eh kwarai kuwa akwai bukatu na ƙasa na yadda kuma bai kamata shi ɗan jarida a tilasa masa ba amma idan ɗan jarida ya ga ya dace na cewa shi a ganin kansa ya kamata ya faɗi yadda ya samo labari to kaga ba matsala a wannan za a iya yi idan kuma akwai dalilai na ƙasa sai a je kotu kotu za ta iya a tilasta ɗan jarida ya faɗa idan kuma ya ga dama ya ki faɗa wannan ma akwai shaka to akwai hanyoyi da ya kamata a bi ba kawai a kama ɗan jarida ba a tilasta masa a ce dole sai ka faɗi inda ka samo labari saboda wani ɗan siyasa ko wani jami'in gwamnati bai ji daɗin labarin da aka buga ba ba daidai ba ne. Farfesa Umar Fati ya ce bai dace hukumomi su dinga tirsasawa manema labarai ba wajen tatsar irin waɗannan bayanai. ya kamata ka san kowa da irin aikin da yake shi jami'in tsaro kullum yana ganin ɗan jarida kamar mutum ne mai wasa da bayanai da ba zai baya mutunta bayanai bai san mutuncin bayanai ba haka yake gani shi yana gani kamar shi ne kadai ya san me kasa ya kamata menene tsaron kasa to shi kuma dan jarida idan ya sami bayani yana kullum sauri sauri ya ce jama'a ya kamata su san wannan bayani to za ka ganin ne suke samu abin da ke kira clash kuma wani lokaci gaskiya suna wuce gona da iri sai su je su wulakanta yan jaridu su yi ababen da ba su ba saboda haka dole ne a rika samun fahimta da kiyayewa fahimta su wa yan jaridu sannan kiyayewa ga aikin a tsaron ƙasa. to ganin hadarin da ke tattare da aikin jarida a sassan duniya mun tambayi sakataren kungiyar 'yan jaridun najeriya sha'ibu liman ko sukan samu irin waɗannan labarai na tirsasawa daga jami'an tsaro kwarai kuwa ana kawo irin waɗannan rahotanni kuma alhamdulillah dai har yanzu ba mu samu wani ɗan jarida ba ko wata 'yar jarida da ta faɗi inda ta samu labari ko inda ya samu labari to kaga wannan shine daidai amma muna samun irin waɗannan abubuwa ana kuma kama 'yan jarida musamman 'yan sanda da jami'an tsaro suna kama su suna nema su gaya musu inda suka samu waɗannan labaran to kowane irin kariya kungiyar 'yan jaridun najeriya ke baiwa 'ya'yanta da ke fuskantar irin wannan matsala ga sakatare shu'aibu liman e to kariya na farko da ya kamata kowane ɗan jarida ya sani shine kariyar da mutum zai ba kanshi ɗan jarida shi ya kamata ya ba kansa kariya kariya na cewa tukuna a yi lura da cewa ɗan jaridar da yake da rai shi ke rubuta labari na ɗaya kenan na biyu kuma a tabbata an bi ka'idojin aiki a inda duk za a nemi labari wato a yi gaskiya a yi adalci a duk abin da za a yi na uku idan ɗan jarida ya samu kansa ko ta samu kansa a cikin wani irin hali ƙungiya ta kan fito ta ta tinkari su wa'annan jami'an tsaro ko ta je kotu don a nemi haƙƙi wa ɗan jaridan nan ko wannan 'yan jarida muna yin wannan a kulle kuma. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraille. Thomas Solaro, saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri. Amma da ikon Allah a makon gobe za Autant en emporte le vent. A madadin Farfesa Umar Fati na Jami'ar Bayero da ke Kano. Da Shu'aibu Usman Liman, sakataren kungiyar 'yan jaridun Najeriya. Da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.